تلك لآيات لقوم يتفكرون ubangiji yace wa min ayatihi yana daga ayoyin da za ka gane girman Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yadda Allah maɗaukin sarki ya halitta muku ma'auratanku daga gare ku matarka mutum irinka Allah ya ce wannan yana daga ayar da za ka gane girman Allah da Allah ya ga dama sai yi mu mazaje zalla in za ka yi aure ce ka sai tinkiya ka daure ko agwagwa eh ko wata jaka an ka kewaye ta bata maka kafar Kano akwai matsala ko ba matsala amma sai yayi matar ka irin kai da za a samu fahimtar juna da communication a tsakaninku Allah ya ce wannan aya ce me yasa liyaskuna ilaiha litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga waɗannan matayen kenan akan yi aure domin a samu me domin a samu natsuwa iyaye ku rinka bai wa ‘ya'yayenku mata tarbiyya kamin a aure da su wannan yakan taimaka a samu natsuwa a gidan miji yana da muhimmancin gaske kwarai da gaske shi yasa magabata idan za su aurar da yasu ne sun zauna sun mata lakta ta musamman abdullahi ibn jafar a lokacin da zai aurar da yasa sai ya zaunar da ita yana mata nasiha sai yake bata wasu makaman aiki a gidan miji wasu points wa'anda duk mata da ta rike wayannan, to za ta zauna lafiya a gidan mijinta kuma wallahi da wuya ta ji an sake ta yana da wahala kwarai da gaske don za ta samu kan mijin kai ba kan kawai za ta samu ba har da kawaho kusan damuwar mata ke da shi suke zuwa gidan bokaye ni dai ya samu kan kan dai nake so na samu ko in ta samu kan dafawa za ta yi ban sani ba me yake faɗa mata sai ke ce mata iyaki wal gira fa innaha miftahu talaq wa iyyaki wal itab fa innahu yurisul bagaba wa alayki bil kahal fa innahu azyanu zina wa atyabu tibil ma sai ke faɗawa wa yansa in kika je gidan miji to iyaki wal gira ka da kishi babbar magana ka shedinki da me ko da an ce matan nufawa su ba za kishi wani ya ce suna taba wage da in ya ci walgira ka shaɗin ki da me hausa suka ce wa kishi kumallon mata wato saboda yadda mata suka tsani kishiya ko karin magana su duk akan ta yake karewa da kishiya gwanda mutuwa da zaman banza kana aikin uwar kishiya ala su tiri bukwai in jiwa in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi karfin wuta in jiwa in ji kishiyar konannuwa haka tara in ji kishiyar wa in ji kishiyar mai magedowa wato saboda kawai da suka tsari kishiya ne wai dukkanin maganar su ba a kanta zai kare wai kishiyar da ta kone ne wai saboda aga wai in sun saba ta da to yara iya da abin da fi karfin wuta wacce wuta ma ta buga da ita ta batta Allah ka zafarta mana wallahi kishi yana daga abin da yake hana samun natsuwa a gidan mazaje mata ku ji tsoron Allah kishiya da ake muku nan Allah ne ya ce a muku Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a muku in kika fada da mai gida dan ya miki kishiya wallahi ba da shi kike fada ba kina fada da Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi ina tsorace miki Allah ya jarrabe ki karshen rayuwarki ko ya jarrabe yayanki Allah ya baki yaya mata guda tara duk samarin anguwarku kuma kowa yana da mata ɗaya kuma matarsa ta ce ba ta yi da kawo ta ba mu ga inda zaki kai su da jaraba ko ba da jaraba ba waye ce a ƙara matar to ubangiji da yake ki sallah shi ya faɗi wannan magana ya kika yi sallah kika yi dare ita wannan kika ce ba ke dare shi ba halitta da ubangiji ya mata sun fi maza yawa a duniya in kowa ya ce mata ɗaya zai aura sai ka ce baru to ya za da sauran ina za a kai su sannan kina da tabbas mijin ne zai riga ki mutuwa watakila zama kin kika riga shi mutuwa akwai yara biyar ko shida tsakaninku bayan kin mutu ne zai auri wata ta zo ta rike yayan naki ai ya aure wata tun kina raye ki zauna da ita da kyautatawa da mutuntawa to idan kika mutu ba danki da zai tozarta ita za ta rike yayanki dan ne mata ba ku gane wannan hikimar ba yake ce mata fa inna ha miftahu talaq kishi shine mabudin saki ki ne na saki da mace ta zama mai kishi to ta rike dan makullin saki a hannunta za ta bude kuma za ta fita mafi yawan abin da ke kashe aure a gidaje kishi ne mafi yawan abin da ke tura mata gidan boka kishi ne ko ba shi bane ta yadda ma ta zama ta zama kafira ta zama arniya saboda kishi ta yadda ta zama yar wuta ta yadda ta dawo ma a wutar jahannama saboda kishi yanzu ba idan kana da mata za a ƙara mata to kuma tashi duniya ya zo uwar amarya sai a same ta kin san inda za a kai yarki kuwa wallahi uwar gida uwar gidan nan na zamani in baki tashi tsaye ba yarki ba za ta zauna ba me ya tashi tsaye ta shiga bokai. shi gina ita kuma sai ta haukace ta fada bokai. uwar uwar gida a ce to wallahi za a koro yarki baki san halin amaran nan na zamani ba ta shi tsaye ita ma sai ta fada bokai uwar gida a ce kina zaune kan ƴaƴanki wata ta zo za ta tada ke ta shi tsaye ita ma sai ta fada bokai kai miji kana ta kana ta fice bigen nema musu me za su ci su kuma suna nan sun zama matsafa baka sani ba karkashin gadon ka laya cikin fulo laya karkashin katifa laya an kawo ma zobo an bar wani abu a ciki kana bacci wani hayaki hayaki yana tashi a cikin daki kai ka dauka turaren wuta ne kawai baka sai akwai abin da aka bar a ciki ba saboda me kishi akwai matar da take iya kashe mijinta saboda kishi harisa ta faru wata mata ta je wajen wani boka mijinta zai kara mata ta ce a hana auren boka ya ce auren ba zai hannu ba ba wata hanya ya ce hanya da ya sai dan kashe shi za a kashe ta yi a kashe shi shi yadda aka kashe shi tace wallahi da ya karo kare ke fi lahira sai ce wannan magana babba ce na baki kwana uku ki je ki tunani ki dawo ran kaza da bayan sallah azhar ce to ta tafi ashe bokan kuma shine bokan alhaji mijin nata iltikahu sake ne ko ba ta iltikahu ne ne ba sai boka sai ya aika sai mijin nata ya zo sai ya ce masa hajiya ba ta zo nan a hajiya ce lafiya ya ce ba za a kara mata ba ce ya ce wallahi cewa ta a kashe ka alhaji ya ce a wallahi ba zai ba hajiya ba za ta faɗi wannan ba da muke zaune lafiya da ita boka ce ta in baka yi dama ce ta dawo bayan wata kwana uku nan laraba ka zo da sallah a a kamin a ya zo yana daga ciki sai ga ta dawo hajiya an dawo tun eh, je kin tunani eh to wani ittibaki kike tace ina nan kan baka da aka kashe shi alhaji yana cike yana ji a kashe shi ce kwarin kuwa ga ce bakin aiki ne akwai zunubi tace zan dauka yace zai ci kuɗi da yawa tace kuri ba matsala ba ce nawa ake bukata ya lissafi ta jazil da jaka ta cire ta baya sai boka sai ɗebi ƙasa sai ya bata ya ce ki je ki sa masa a fura ya zai mutu ta ce an gaba. bayan ya tafi alhaji da boka suka tafa suka tuntsire da dariya sun mai ta mahaukaciya tana zuwa tana zuwa ta samu fura ta nono mai kyau ta hada aka sa a firje sanyi aka sa wannan kasar aka gauraya sai sai ga alhaji ya dawo ta zo da murmushi da fara'a ka gaji alhaji Allah dai ya saka maka da alkai wannan ya da kake da mu aka zaunar da shi a firin sita aka kunna masa AC aka sa fanka ta ce da zo ta mai nono na san kana so ta kawo na siya maka nono mai kyau an sa a firiji ya zanyi dama alhaji ya faɗa boka matsiya ce sai na shi me ka ba ta yace kasa so da diba da ba ta yace bar matsiya ce sai na ya fura tukula sanar da mata sai hama da kawo sa kula kamar bai san me yake faruwa ba sai shanye fura cewa ko wani hatsari idan ka imani da abu sai Allah ya rataye imanin ka kai ta yi imani in ya sha zai mutu yana shan fura sai cikin sai murda ya fadi ya mutu aure ta kashewa ba kuma magani aka bata ba saboda kai ta yi imani da abu ta yadda 'ya'yanta su zama marayu saboda mai saboda kishi wani irin bala'i ne wannan wallahi tsabar kishin mata har ya kai matsayin da Allah sai wada kai kashe gagara jin daɗi a cikin gidan yanzu wani ko ce fa ne zai iya kawo gidansa tsoro yake ci wani yana ɗakin wannan ko yana ɗakin uwar gida misali ko amarya misali bai samu kuɗi ba an yi abin da ya sauƙaƙa gobe ya ta kasuwa sai Allah ya dan bashi wata wadata sai ya je layin yan kaji zai sai wasu kaji ya kawo gida a yanka sai tuna an ya kawo bala'i za yi ita waccan jiya da babu kudi ba sai ka ji a ranar ba sai ta kumbura baki ta ce ita wallahi sai dai a bala'in da za yi wato duk wanda aka san ba girki na ba sai ranar ake ce ne mai kauri a kawo kaji ranar ɗakin amarya to wallahi ban yi a, jiya bai da kudi ne yasa bai kawo ba yau Allah ya buɗa masa kuma in ya kawo sai zama ya laifi kuma an dafa tare za a ci wai ba a girki ta aka kawo ba kawai sai ga da ya kawo ya tada bala'i kare a gura sai kawai zo na kofar shago in ya zo ta mai doya da kwai da kaji ta kawai ce ke kawai sa doya ta naira hamsin in ta saka ya ce ta cinya da hakar gari wallahi mata da dama ku koyawa maza cin cinya da hakar gari a bakin kansu saboda bala'in mai kishi Allah ka gafarta mana ku lura da wata al'ada har sai ka ɗauka hadisi ne